Anani ce, gatsanan ku Akwai wani mutum mai suna Malam Adam wanda ke zaune da matarsa a ƙauyen cikanka. Malam Adam masunci ne, wato sana'arsa ita ce kamin kifi, sannan a kai kasuwa a siyar. Wata rana Malam Adam ya ɗauki kayansa na kamin kifi ya nufi rafi. Yana tafiya yana haɗuwa da ‘yan uwansa masunta suna gaisawa. Malam Adam mutum ne mai fara'a da son jama'a. Yau dai kamar babu sa'a, domin Malam Adam ya fi sa'a ɗaya yana ƙoƙarin kama kifi, amma abu ya ci tura. Ya ce da abokinsa Malam Manu, wai ni kifayen nan sun hijira ne hala. Na ga har yanzu babu wanda ya kama kifi ko ɗaya a cikinmu. Can dai Malam Adam ya ci sa'a ya kama wani ɗan ƙaramin kifi. Ya fito da kifin ransa a ɓace ya ce to wannan kifin in ci shi in ci me sai ya fara tunanin ko ya mayar da kifin cikin ruwa don ya samu ya girma ko kuma ya tafi da shi gida kar a ce ba shi da godiyar Allah sai ya yanke shawarar tafiya da kifin gida don babu kyaure na samu ya ciro kifin daga cikin raga zai saka a cikin kwandonsa kawai sai kifi ya fara magana yana cewa malam ka taimaka ka mayar da ni kada ka kai ni gida Ni ɗan sarkin kifaye ne. Malam Adam kamar yana mafarki. Kifi da magana kuma? Kifin ya ci gaba da cewa, ka yi haƙuri ka mayar da ni duk abin da kake so ni kuma zan baka. Babana ne sarkin wannan rafin, kuma yau ana bikin ƙanina ne a rafin ƙetare. Shi ya sa ma duk kifaye suka tafi can, yau babu kifi ko ɗaya a wannan rafin. Ni ma tela ne bai kawo min ɗinkina da wuri ba, shi ya sa na makara, har ka samu ka kama ni. amma na maka alkawarin cewa in dai har ka kyale ni ni kuwa duk abin da kake so zan maka malam adam ya rike kifi ya ce ayya ni kuwa zan kyale ka amma na gode babu abin da nake bukata domin ni da matata ba abin da muka rasa muna cikin ƙoshin lafiya alhamdulillahi kifi ya ce to shi kenan duk sanda kake buƙatar wani abu ka zo nan gurin ka kira ni ka ce prince kefis ni kuma zan fito in baka malam adam ya yi godiya ya tafi da ya je gida ya ba wa matarsa labari ai kuwa ta ce da wa allah ya haɗa ta ba da shi ba me kake nufi da babu abin da muke bukata kai yanzu wannan bakin talaucin da muke fama da shi bai ishe ka ba iye jifi fa kwanan gidanmu fa yoyo yake duk sanda aka yi ruwan sama ba mu da idan bacci ai kuwa mazan mazan maza ka koma ka ce kana buƙatar dan tsaitsan gida haka aka yi domin malam adam sam sam baya son bacin ran matarsa washe gari ya je bakin rafi ya ɗaga murya ya ce prince kipis kifi ya fito ya ce maraba malam adam me kake so ya ce matata ta ce a bamu dan tsaitsan gida prince kipis ya ce an gama ka je gida za ka tarar da ita a cikin katafaren gida irin na zamani. Malam Adam ya yi godiya ya tafi gida. Ai kamar yadda kifi ya ce, sai ga matarsa a cikin ƙatoton falo. Washe gari matar Malam Adam ta fito tana faɗa. A ce mutum a cikin wannan ƙatoton gida, amma a gan shi yana hawan a daidaita sau gaskiya ba zai yiwu ba maza maza ka koma ka ce kana buƙatar haɗaɗɗen mota Na gaya muku daman, shi fa Malam Adam duk abin da matarsa ta ce shi zai yi. Washe gari ya je bakin rafi ya daga murya, ya ce, Prince Kipis! Kifi ya fito ya ce maraba Malam Adam, me kake so? Ya ce matata ta ce a ba mu haɗaɗɗen mota. Prince Kipis ya ce an gama. Ka je gida za ka tarar da haɗaɗɗen mota irin na zamani. Malam Adam ya yi godiya ya tafi gida. Aikuwa kamar yadda kifi ya ce sai ga matarsa a tsaye kusa da haɗaɗɗen mota hmm ba fa a iya wa ɗan adam washe gari matar malam adam ta fito tana faɗa a ce mutum ga kuɗi iya kuɗi amma ba mu da dawakai gaskiya ba zai yiwu ba maza maza ka je ka ce kana buƙatar lafiyayyen dawakai washe gari ya je bakin rafi ya ɗaga murya ya ce prince kipis kifi ya fito ya ce maraba malam adam me kake so ya ce matata ce ta ce a bamu lafiyayyen dawakai prince kifis ya ce an gama ka je gida za ka tarar da dawakai a farfajiyar gidanku malam adam ya yi godiya ya tafi gida ai kuwa kamar yadda kifi ya ce sai ga matarsa a tsaye kusa da dawakai masu kyan gaske washe gare matar malam adam ta fito tana faɗa a ce mutum ga kuɗi iya kuɗi har ma mun fi sarkin garin nan kuɗi ai kuwa kamata yayi a ce kai ne sarki kuma ni sarauniya to gaskiya ka koma ka ce kana son a maida ka sarkin garin nan to fa nan malam adam ya ce ba zai je ba domin sarkin garin sarki ne mai adalci da son mutane ta yaya za a ce a kwace masa sarautar da ya gada a hannun iyaye da kakanni amma matar malam adam ta tubure ta ce ita fa lallai sai ta zama sarauniya ba yadda ya iya uwar gida sarautar mata washe gari ya je bakin rafi ya ɗaga murya ya ce prince kipis kifi ya fito ya ce maraba malam adam me kake so ya ce matata ce ta ce a mai da ni sarkin garin nan ita kuma sarauniya prince kipis fa nan ya fusata ya daka masa tsawa ya ce ba a iya muku 'yan adam me yasa ku 'yan adam ba a iya muku ne Na ga matar nan taka ba ta da godiyar Ubangiji. To ka koma gida za ka tarar da ita a cikin tsiya da talauci kamar yadda kuke a da, kuma kar ka sake dawowa gurin nan, tafi ka bani guri. <laughs> Daman idan mutum bai gode wa Allah ba, ai zai gode wa azabarsa. Kamar yadda kifi ya faɗa, Malam Adam na zuwa ya tarar da matarsa a cikin gidansa na da tsohon gidan da suka saba zama a ciki wanda yake yoyo a duk lokacin da aka yi ruwan sama tana kuka shaɓe-shaɓe shi mako ya zauna kusa da ita ya taya ta tana yi yana yi ƙos <laughs> kan ɗan ɓera to 'yan albarka wani darasi aka koya a cikin wannan tatsuniyan ina jiran amsoshinku na gode